sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 30 ga watan Maris. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta ce izuwa yanzu mutum takwas aka gano gawarwakinsu yayin da 26 suka jikkata bayan wani hari da 'yan bindiga suka kai kan jirgin ƙasa na fasinja a hanyar Kaduna. jihar mu ta kaduna ta zama jiha ce da a kullum jama'a suna makoki in ba makoki an saci wani ba ana makoki an kashe wani to mu a kungiyar kristoci rashin jihar kaduna mun shiga damuwa da bakin ciki a ɗaya ɓangaren kuma shugaban najeriya ya ba da umarnin a tabbatar an samar da matakan tsaro a layukan dogo a ƙasar ta hanyar sanya na'urorin zamani domin magance harin da 'yan ta'adda ke kaiwa kan jiragen ƙasa Kamar kowace ranar Laraba Hassan Tambuwa na dauke da rahoto na musamman sai kuma Ridwan Abbas na tafe da shirin labarin wasanni. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNICEF ta ce kimanin yara miliyan biyu ne suka tsere daga yakin da ake yi a Ukraine bayan da wasu su miliyan biyu da rabi suka kauracewa gidajensu a cikin ƙasar. A wata sanarwa da aka fidda yau Laraba, UNICEF tare da ofishin hukumar kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNCHR sun ce ƙananan yara su ne rabin gaba ɗayan waɗanda suka yi gudun hijira sakamakon yakin Ukraine. UNICEF ta ce sama da yara miliyan 1.1 ne suka isa kasar Poland yayin da dabban wasu kuma suka isa kasar Romania da Moldova da Hungary da Slovakia da Jamhuriyar Czech. Hukumar ta UNCHR ta ba da rahoton cewa sama da yara 100 ne aka kashe a rikicin sannan karan wasu yaran kuma su 134 suka jikkata. Ko da yake hukumar ta ce ta yi wa adadin ya mafi haka. A yau laraba ne Amurka ta sanar da sanya takunkumi kan wani ɗan ƙasar Iran da wata ƙungiya da kuma wasu kamfanonin Iran ɗin da ta ce suna da hannu a shirin ƙasar na sarrafa makami mai linzami samfarin ballistic. Takunkumin ya shafi musamman wata ƙungiya da ake kira IRGC RSSJO a takaice. wacce ke da alhakin gudanar da bincike da kuma kera makamai masu linzami samfarin ballistic a cewar wata sanarwar baitul malin amurkar Har ila yau takunkumin ya kuma auna masana'antun sarrafa sinadarai na facin da ke Iran. Sanarwar Baitul Malal ta ce matakin na yau na zuwa ne bayan harin makami mai linzami da Iran ta kai akan Airbel da ke Iraki a ranar 13 ga watan Maris da kuma hare-haren makami mai linzami da Iran ta bari 'yan tawayen Houthi suka kai akan babban kamfanin sarrafa man Saudiya na Aramco a ranar 25 ga watan Maris da ma wasu hare-haren makami mai linzami da wasu suka kai a kan saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa a madadin iran abin tunatarwa ne kan cewa kera makamai masu linzami da iran ke yi da kuma baza su na ci gaba da zama babbar barazana ga tsaron ƙasa da ƙasa to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'Yan Najeriya da ke zama a jamhuriyar Nijar sun bayyana juyayi da bakin ciki akan harin da 'yan ta'adda suka kai akan wani jirgin ƙasa akan hanyar Abuja zuwa Kaduna a shekaran jiya Litinin har mutane da dama suka rasa rayukansu wasu kuma suka jikata A gefe guda kuma 'yan Najeriya da Nijar sun bayyana rashin jin daɗin su akan fidda Najeriya da Ghana ta yi daga zuwa gasar wasan ƙwallon cin kofin duniya da za a yi a kata a shekarar nan ta 2022. Ga ƙarin bayani daga Haruna Mamman Bako wakilin muryar Amurka. Yanzu haka dai 'yan Najeriya da takwarorinsu 'ya'yan jamhuriyar Nijar da ke zamne a wannan ƙasar na ci gaba da nuna alhini da juyayinsu bayan bakin labarin da ya bazu tun ranar jiya na tarewar da waɗansu 'yan bindiga daɗi suka wa jirgin ƙasa mai fita daga Abuja birnin tarayya zuwa Kaduna birnin gwamna a tarayyar Najeriya. inda mutane da dama suka rasa rayukansu waɗansu ka jikkata yayin da waɗansu kuma aka yi awon gaba da su har yanzu ba a da wani bayani cikakke. Allah ya tabbatar da zaman lahiya ya ɗaure mu samu lahiya ƙasar mu Najeriya da dukkan duniya gaba ɗaya. Kake abin da ya taɓa jiya idanu dole su ruwa. Yanzu da mu da Najeriya mu da mu da Nijar mun za 'yan uwa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ba mu murna abin da ya taɓa ku kuma ba ku mun abin da ya same mu. Saboda haka menene muke fata illa mu samu zaman lahiya a ƙasar nan kuwa. Inda ta ku ƙasa 'Yan Najeriyar sun koka sosai dangance da wannan matsala da ta zame ma arewacin Najeriya tsoro tsakakkai. Waɗansu daga cikin 'ya'yan Nijar da ke abokantaka da 'yan Najeriyar da muka iske suna ta wannan zancen sun ce su ma abin ya shahe su kuma ba su ji sa ba. Ni ne mamuruduwa mai sunan ƙungiyar haɗin karkon gaban al'umma na nan birnin Kwani jamhuriyar Nijar. Gara wannan ba mu yi jin bakin cikin saboda duk abin da ya shahe Najeriya shahe Nijar. Saboda kamar fami guda ne duka muke taya tare kenan wani mun ji bakin cikin shi kwara har na bako eh, shi maganin wannan maganin biyu ne na harko kaga ba a zama a cikin kasa ana ilimtar da mutane ana musu horo ana koya musu muhimmancin ya kwanci hankali na biyu abinda ya kamata talakawa wa'anga da shiga cikin wani matsalolin a kama ma al'umma bisa ta kansa da kansu to dama hausawa na cewa ana bikin duniya akan tuna da kiyama ana cikin wannan juyayin ne na mutuwar mutane daga jirgin ƙasa a hanyar hanyar Abuja zuwa Kaduna. Sai gashi kuma Ghana ta ingijike tarayyar Najeriya daga hanyar ta ta zuwa kofin duniya na kwallon kafa a Qatar shekara ta 2022 abinda ya sa 'yan Najeriya da ke zamne a jamhuriyar Nijar yin wannan furcin. Ahmad Sakoto. yadda lamari kasance domin nuna dai abubuwan ba su rayuwa daɗi ba sai dai a yi haƙuri yadda abu to a shakana. Amma muna kuma fata Ubangijin Annabi Allah ka kawo muna launi ga waɗanga lamura kuma Allah ka ba mu nasara game da al'amuran da muke gurana na yau da gobe. A gaskiya wani bangare zan iya cewa na ji ciwo na mi ƙasa ta bata kai ina ta kason ta kai ba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Labaran Duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da rasuwar mutane takwas da kuma wasu mutum 26 da suka jikkata bayan wani hari da 'yan bindiga suka kai wa jirgin kasan da ke kan hanyarsa ta zuwa Kaduna a daren ranar Litinin Gwamnatin ta fitar da waɗannan alƙaluma ne a daidai lokacin da ƙungiyar limamai da malamai ta jihar Kaduna take neman gwamnatin tarayya ta sauya salon yaƙi da 'yan bindigar. Daga Kaduna ga rahoton da Isa Lawal Ikra ya aiko mana. tun bayan harin da 'yan bindiga suka kai wa jirgin kasan dai gwamnatin jihar kaduna ta ce tana bin kwakwafin adadin mutanen da ke cikin wannan jirgi domin gano waɗanda aka kashe da kuma waɗanda 'yan bindigan suka yi awon gaba da su sanarwar daren jiyan da kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samuel aruwan ya fitar da ita ce har yanzu akwai mutane da dama da ba a san inda suke ba amma dai an gano gawar mutane takwas da kuma wasu mutum 26 da ke fama da raunuka daban-daban tuni ma dai wannan hari ya sa kungiyar kristoci ta kasa kan reshen jihar kaduna nuna damuwarta akan hawawar hararen 'yan bindiga a jihar kaduna kamar dai yadda shugaban kungiyar rabaran joseph john hayab ya shaida wa muryar amurka jihar mu ta kaduna ta zama jiha ce da a kullum jama'a suna makoki in ba makoki an saci wani ba ana makoki an kashe wani to mu a kungiyar kristoci rashin jihar kaduna mun shiga damuwa da bakin ciki domin ya za a ce al'umma ko kuma jama'a za su yi tafiya a jirgin kasa ba wai jirgi ya lalace ba ne amma wai yan ta'ada ko kuma yan bindiga sun sa wa jirgi babu mabamai wannan ya nuna da cewa ba mu da jami'an tsaro ba da jami'an leken asiri da su san da cewa me yake faruwa kamun ma ya faru akwai abin da ake yi a gwamnatance da duk wani da yake ji ba yi da hankali zai dawo cikin hankalinsa akwai abin da ake a gwamnatance da za a hada kawunan al'umma domin a taimaka wajen yaki hakkin waɗannan da mutane suke cutar jama'a amma idan kullum ana ji kawai za ka faɗa press statement ne in an gama kawai sai ga an fito da wata labari a jarida har ma ana baka suna wanda sun mutu ba shi ne damuwa mu ba damuwa mu shine a daina kashewa mutane a daina musguna mutane a daina sata mutane idan an yi wannan ne jama'a za su sani akwai gwamnati ita kuwa kungiyar limamai da malamai ta jihar Kaduna cewa take wajibi dai gwamnatin tarayya ta sauya salo game da yadda take yaƙi da 'yan bindigan da suka addabi jihar Kaduna in ji sakataren kungiyar dafta yusuf yakub alrigasiyu majalisar limamai da malamai jihar kaduna gaskiya ta kadu na kaiwa jirgin kasa hari wanda ya bar abuja zuwa kaduna wannan abin da ya faru muna alakanta shi sakaci irin na gwamnatin tarayya tun da gaskiyan allah ba a daɗe ba waɗannan mutanen sun kai hari a wannan titin jirgin amma ba a matakin da aka ɗauka an yi wa 'yan najeriya ne kamar dodorido sati guda ana yawo da jirgin sama wai ana gadin wannan hanya ko kwana uku hudu bai ba yan ta'addan nan sun shiga ƙauyukan giwa igabi da sauran ƙauyuka suka ta kashe mutane bila adadin shi ma ba matakin da aka ɗauka tsarin da ake bi na ainihin wato yaƙi da yan ta'addan nan jama'a da yawa sun yi magana kai musamman gwamnan jihar kaduna ya ba da shawarwari a yadda za a yi a yaƙi wannan bayan allah inda an yabun nan kwaf ɗaya ne a lokaci guda da tuni an gama wannan magana ba magana na sojoji masu yawa ba magana na tsari da hikima da basira kan yaƙi amma an kasa yi in aka ba mutum matsayi in ya san ba zai aikin ba ya sauka sai an halakar da mutane sai a fito ana kawo ziyara ko kuma a ce ai hakuri ba hakuri me za yi magana da surutu da wannan mu ya ce Najeriya bin da ake bukata shi na ganshi a aikace daga ranar juma'a dai yan bindigan sun kai harare a filin jirgin sama da ke Kaduna da kuma hanyar jirgin kasa daga Abuja zuwa Kaduna har ma da hanyar motoci abin da yasa wasu ke ganin wannan yunkuri ne kawai na katse hanyoyin da ke sada jihohin arewa da babban birnin tarayya Abuja Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To shugaban Najeriya ya ba da umarnin a tabbatar da an aiwatar da matakan tsaro a layukan dogo a ƙasar ta hanyar sanya na'urorin zamani domin magance harin da 'yan ta'adda ke yawan kaiwa jiragen ƙasa. wakilinmu umar faruk musa ya tattauna da malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin najeriya domin jin ko me yasa irin waɗannan umarnin na shugaba buhari ba sa tasiri ko ba a aiwatar da su akan kari kamar yadda wasu ke zargi a'a ai zancen wai a an yi ba a ga sakamako ba a'a wannan ba zai tabbata haka ba matsaloli wasu na mutuwa wasu sababbi na tasowa amma ba don haka ba jami'an tsaron nan suna yin iya kokarin su shi kuma a matsayinsa na shugaba ba su taba zuwa da bukata ya ce musu a'a ba duk abin da suka nema na kayan aiki kudade shugaban muhammadu buhari tare da goyon bayan majalisa an aiwatar an basu sannan magana da ake ta a ma canji shugabanci na tushen an yi canji na an kawo sababbi kuma suna yin iya kokari nasu in wani bangare an ga cewa fituna ta bullo to sai su mai da hankalin sa kansu amma yanzu kamar wurare da dama yanzu kamar arewa maso gabas yaki da ake da isuwa da boko haram da ba za a ce ba ga canji ba abubuwan sun lafa alhamdulillah kuma wani abubuwa da ake fama da su za a ga karshen su yanzu wannan fituna da aka bullo mana da ita ta dora bam akan duka jirgi wanda ya jawo asarar rayuka da abin nan abu ya zo ne akan wani iyaka ko mataki wanda gwamnati a shirye take ta hangi wannan kutuna karshen ta za ta iya faruwa aka sa jami'ai su nemo wani irin na'urori masu hangen nesa wanda yadda mai jirgin sama zai shiga matuƙi jirgin sama zai shiga jirgi zai tashi ta London ko Lagos ko Inugu. daga nan Abuja ya ce maka yanayi yana da kyau ko ba shi da kyau to in Allah da idan aka gama wannan aiki kuma shugaba Muhammadu Buhari ce a gaggauta a je a siyo a saka waɗannan na'urori matukin jirgi kan ya tashi ma zai iya ce maka lafiya duka nan take daga Abuja zuwa Kaduna in ba lafiya zai iya faɗa ya kuma ba da umarni a yi sauri a gyara inda aka yi damejin nan a kuma kakkako duk waɗanda aka sace su su kuma waɗanda suka yi wannan barna a bi su ya ce a tashi tsaye a daina ragawa ga 'yan ta'addan nan duk wani wanda aka gani da wannan mugayen makamai irin su AK-47 bindigan nan a yi maganin su ya ce a tashi a tsaye a yi wannan abu. Amma a watan Oktoba an yi irin wannan yunkurin aka yi nasara ba su yi tasiri ba wannan karo kana ganin watanni da aka yi da wancan faruwar shugaba Buhari ya ba da umarni kan waɗansu abubuwa shi ma ba a yi ba anya lokaci bai ba da za. Me aka ce a yi? Cewa a kawo waɗannan na'urori. cewa a kawo nan na'urori waɗanda za su ba da bayanan sirri ko bayanan da hanya take ciki. Eh, to ai ita sha'anin gwamnati ai matakan suna da yawa da za a ɗauka ma'aikatar sufuri za ta nemo masu na'urori kuma kamanta cewa abu ne da ike kowanne ƙasa da irin nata bukatar ba abu ne da za ka ɗauko kan kanta ka siyo ka zo ka saka ba sai an nemi bukatar ka an ga irin bukatar ka a zayyana maka daka mu nan a cikin gida minista bai da izinin ya ɗauki kuɗin jama'a ya kashe sai ya bi matakan ba da kwangila wanda suka haɗa har sai an je hukuma ta tantance kuɗaɗen kwangiloli wanda ake ce ma BPP Bureau of Public Procurement ina tabbatar maka cewa abubuwan nan sun kusa kammala fatan mu shine kada Allah ya sa wannan fitina ta sake zuwa ba tare da an kammala wannan matsayi abubuwa. Amma na Garba bayanai na cewa mutane ana gawa jami'an tsaro ga irin abubuwan da ke faruwa amma kamar ba su kai doki a kan kare sai barna ta faru sannan a gansu. A'a Alhaji Umar jami'an tsaron nan 'yan Najeriya ne 'yan uwana ne 'yan uwanka ne da 'ya'yanmu da kannanmu da ɗalanmu. Mu musu adalci mutanen da ransu suke fafatawa duk fitina da ta taso kan a harbe ni ko a sami ka sai an kashe su. Kuma ana ganin yadda ake musu ta'adina a ce kuma ba su yin komai ba a yin adalci a kan irin wannan kalamai mutane in sun faɗa irin wayannan abubuwa bai kamata a ɗauki su da ma muhimmanci ba gaskiya. Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Buhari yanzu kuma ga rahoto na musamman. A wannan mako da muke ciki, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi bukukuwan amfanin ruwa ga Biladama. Akan haka, ni tattauna da wasu mazauna birnin Ibadan a jihar Oyo a game da amfanin ruwa ga ɗan Adam. Assalamu alaikum sunana Alhaji Allami Hassan magajin garin Akinyele. To amfanin ruwa ga bil'adama kamar wani mawaki da ke cewa lafiya uwa jiki ba a shi da ke. To haka ma ruwa ba mu fi da yi. saboda ruwa yana daga cikin abubuwan da yake dan adam bai yi sai da ruwa amfaninsa kenan to kamar wajen yin shuka da wato shuka abinci kamar irin shinkafa wake girin sauransu wasu na cewa su ma idan babu ruwa su ma abin bai zai tafi ba eh wannan gaskiya ne ai na gama komai da ka sani a duniya sai da ruwa yanzu kamar bangaren abinci babu wani abincin da za a shuka ba tare da ruwa ba duk lokacin da aka ce an samu ta ruwa babu ruwa ruwa a gaskiya an samu matsala a wannan ƙasa. Kamar a ce ga ƙasa watakila ba a samu ruwan sama isasshe ba a shekara wannan ma yana kawo illa ga adama kwarai kwarai kwarai kwarai kuwa saboda ko da ga mu yan adam mutane in aka ce ba a samu ruwa ba ba a samu ruwa ba to mu da kanmu na ji a jikin mu da balle kayan abinci shuka yusuf idris me za ka ce a game da amfanin ruwa to amfanin ruwa ni dai manomi ne kuma masanci ne dan ka ga ba ruwa ban noma da abin shuka bai ta sai yayin ruwa kifi mai rayuwa sai ayin ruwa mu ma ya adam duka ba mu rayuwa sai da ruwa ko dare ko da rana ne dole sai da ruwa kuma kaga addini dole bai yiwa sai da ruwa sannan duk ƙarin rayuwa ta duniya in babu ruwa abun nan bai yiwa saboda Allah kuma yana ruwa kasuwanci ma mu ya haɗa ga wajen a kowace hanya sai da ruwa ko motocin nan kana gani dole sai da ruwa kowane ƙarhe ne kowace halitta ce sama da ƙasa sai da ruwa da yake ka ce kai masunci ne a shekarar da aka samu karancin ruwa a koguna da gulabe yaya aikin ku na kamun kifi zai tafi to gaskiya kifi yana mutuwa ma hen mu zo mu kama shi ga ruwa sun kare dole ne zahi ya kashe kifi amma yan ga ruwan nan duk inda mun kasa sa kayan hako za mu kama kifi cikin lema tai kuma mu hidda shi muna jin lema kuma mu mun hijin daɗi ko da yaushe ki yana cikin ruwa mu muna cikin ruwa dan yana iya kwana da yini cikin ruwa inda ya ga ruwa in kan babu ruwa kaga harka ta lalace dan ko da irin bado-bado din da muka ci daji cikin ruwa yana mutuwa kaga dole sai mun dawo gari mun nemi abinci mun ci eh, kwarai ko ruwa suna da muhimmanci kwarai insha Allah ta fannin kowa duk halitta kowa san ruwa suna da muhimmanci sunana garba zaria ka san amfanin ruwa kwarai da gaske ba mu kaɗan daga cikin amfanin da ɗan adam ke yi da ruwa eh, abubuwan da ɗan adam yake yi da ruwa yana da yawa kaga na farko dai ana sha na biyu za a yi shuke-shuke na uku abubuwan gine-gine da za a yi duk komai sai an nemi ruwa ruwa abu ne mai muhimmanci wanda yake in babu ruwa babu harka yawa amma me ake nuhi da in babu ruwa babu harka abubuwa ba su taya daidai kenan yanzu yau da an ce babu ruwan sha ai kaga harka ba ya ɓaci in aka ce babu ruwa da zai zo na sama a yi shu duka harka ya lalace yanzu a ce ka zauna unguwa ko gari da babu isasshen ruwan sha zaka je ka kama fili ko ka yi gina a wannan wuri a ina abu zai yiwu ba ni ma da na ci irin wani wuri ba na kokarin je in sai fili a wurin saboda wurin da aka ce babu ruwa babu wurin zama a wurin wurin wuri ba wurin zama bane ma sam inda babu ruwa babu ruwa ko da wuri na da tsada idan akwai ruwa wurin kana kama kai gida ko wani aiki a wurin eh in wuri yana da wadataccen ruwa to kar ka ji tsadan fili a wurin ko kar ka ji tsadan abubuwan aikin da zaka yi a wannan wurin saboda ruwa yana da muhimmanci ƙwarai da gaske ruwa ba karamin muhimmanci yake da shi ba ni muhammadu budaji sarki filani sahinna me zaka ce a game da amfanin ruwa ga dan adam ah amfanin amfanin ruwa game da dan adam ohani mai yawa ne ba ko kaɗan ba domin da su aka rayuwa duk abin da ka sani na rayuwa sai duk da mota ce sai ta sha ruwa ta ka ohani balle mutum harka addini duk bangaren ruwa na don haka nan ruwa su akan gaba da zara an ce ba babu ruwa ga wuri harka ta ta lalace kwari da dabbobin daji da waɗanda ku mutane akwai inda dabbobin daji waɗanda kwari na suna shan ruwa amma Allah bai gwada muku ba amma ruwa suna ohani da ruwa don haka nan komi ina na da kasani bisa gungun duniya yana amfani da ruwa don haka na ruwa suna gaban komi insha Allah nan dai duniya kuma duk inda babu ruwa to harka ta tabarbare babu babu babu zaman lafiya suna ne Abdullahi me ka zaka ce a game da amfanin ruwa ga mutum an ah, amfanin ruwa ga mutum a duniyan nan ina da yawa da ruwan rijiya da ruwan pompo da ruwan inda yake sai da pure water amfanin suna da yawa ko yanzu inda yake lokacin ruwan nan yanzu ruwan sama a suka masara ana suka dawa ana masu gona za su jin daɗi amfanin ruwan sama a lokacin nan wata rijiya ne ma masu tuwon suna jin daɗin ɗebuwa su yi abinci da sha da su haka amfani ruwa yana da kyau. Idan aka samu karancin ruwa ko rashin ruwa a gari ko a jiha ya za ku ji? Ba daji. In an samu rashin ruwa ba daji. Amma aka samu rashin ruwan nan akwai masu borehole irin wanda gwamnati suka yi mana in nan. A misali a nan kasuwar namu nan kasan muna da borehole wajen guda uku ko hudu da gwamnati suka yi mana wannan muna jin daɗin su akan rashin ruwan nan. Amma wasu na cewa idan ruwa suka yawa kamar a ce ambaliya flood kenan. Ah abin da ya sa suka ce ruwa ina bata gari in ruwa ya yawa yawa a misalin yanzu ka ga irin gota gota din nan in suka dinga zuba shara a cikin gota ba sa samu tafiyan ruwa ba dole sai ruwa ya lalace amma duk mutane in suka gyara duk gota gota da yake gefe gidansu ruwa sai tafiya sarari da kowa ba zai samu matsala kan ruwan da ake yi ba haka ake so to amma an ce amfanin ruwa ya fi illarsa yawa me gaskiya abin amfanin ruwa ya fi tafi saboda ruwa yana da abubuwa masu kyau kyau fa ko wanka ko me in ba ruwa fa mutum bai ji daɗin duniyan nan amfani ruwa yana da kyau misali sunana muhammad nasiru sana'ar ruwa kake yi eh kwarai sana'ar ruwa nake to menene amfanin ruwa ga dan adam akwai amfanin ruwa ga dan adam sosai saboda suna sayan su suna yin abinci da sauran wanke-wanke da dai sauran abubuwa ga sauran dai suna yi da su kamar a yi ne kana sai da ruwa kamar na nawa eh a ne ina sai da ruwa na dubu ɗari da ɗari biyar zuwa dai dubu biyu haka ina sai shi su kamar nawa kai ranar da kai cinikin ruwa ba. Ki akwai ranar da bai dan dai ranar da bai ba to ana ana samun 500 400 wani lokaci ma ana samun a dai samu na abinci kawai. Insha Allah. To wace rana ce kai cinikin ruwa ranar da baka mantawa? Eh rana kamar ranar Kirsimati lokacin Kirsimati to lokacin ayi cinikin ruwa sosai saboda an maka dauko daga kara kamin makawa da muke saukiwa ana tare mutun kan hanya muna shiga cikin kara muna saida. Wani masani malami ya yi ƙarin haske a game da amfanin ruwa ga ɗan adam. sunana abdulkadir ahmad wanda an kai sani da in imada malami a kwalejin kimiyya da fasaha wato zamfara college of art and science zakas gusau zamfara state menene muhimmancin ruwa ga bil'adama ruwa dai kamar yadda kowa ya sani kayan komi ma bahaushe na kiran su cewa a abokan aiki ruwa a gaishe ku ma'aikata kaga tun nan wani an san cewa ko ba komi abokanai ne na aiki to ruwa suna da amfani da bahaushe wurare da dama ruwa suna da amfani ga lahiyar jiki ruwa suna da amfani dai al'ummar mutum dan adam tashin farin akwai ruwan sama da mun san ana noma da su da sauran wasu ayyuka irin gine-gine da sauransu ruwa ana amfani da su kamar da mutum ya sani lokacin ruwan sama in ruwa sun sauka mutum zai je yanayi ya canza dabbobi da mutane tsuntsaye kwari da itace dukkan su zaka ga yanayin su ya canza ko saboda muhimmancin da aka gare sannan shi dan adam unhwanin ruwa gare shi ba su ma kowa. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Wasanni a takaice. ce kasar farko ta afirka da ta samu gurbin shiga gasar cin kofin duniya a ranar talata bayan ta wa najeriya da kwallo da ta zura a raga a waje black stars ta yi kullin doki ne da super eagles abuja kuma haka ya ba ta damar izawa gaba da yawan goluka biyu da daya kasancewar karawan farko sun yi baran-baran ne ba karebin damu dan wasan tsakiya na arsenal thomas party ya buɗe wa gana raga cikin minti na goma da soma wasar yayin da yadda ki kwallo da karfin tsiya wadda mai tsaron gidan Najeriya ya kasa tsarewa cikin mintuna na 22 Najeriya ta farke daga bugun daga kai sai gola da William Truss Ekon ya buga kasar Senegal zakarar afirka a hali yanzu ta haɗe da ƙasar ghana bayan ta doke ƙasar masara a bugun fanarati bayan nasara da ci ɗaya da nema abin da ya sa sun ka yi kankan ɗai da ɗai ƙasar tunisia ma ta samu gurbi ba tare da ta zura ƙwallo ko ɗaya ba saboda ɗan wasan bayan mali musa sissaku ne ya ci gida a zagayen farko na karawarsu a bamako abinda kurum suke bukata da ya ba su damar wakiltar afirka bana bayan an tashi baran-baran a gida a ranar talata kasar kamaru ta sha da kyar domin dududu minti hudu kacal ya saura a tashi wasa bayan karin lokaci ta yi waje da algeria da ci biyu da daya wadda ya kawo yawan golukan su biyu da biyu to amma kasancewar ta da kwallaye biyu a waje ya ba ta damar izawa zuwa kasar qatar tawagar wasan oto addo na kasar ghana sun samu gurbin shiga gasan cin kofi kofin duniya a ƙasan babban abokiyar adawarta bayan namijin ƙoƙari da sun kai na yin kunnin doki ɗaya da ɗaya da Najeriya a Abuja. Ƙasar Ghana ta samu tsallakewa a dalilin ƙwallo da sun kaci a waje bayan sun yi baran-baran babu ci a karawan farko da sun kai a birnin Kumasin ƙasar Ghana. Bayan wasan shugaba Akufa Adu ya yi musu saƙon karta kwana yana taya babban ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta kasar ghana black stars murnar nasara da bajimtar da sun ka nuna a abuja inda sun ka nuna wa nigeria ruwa fa ba sa an kwando ba ne sun ka damki gurbin shiga gasan cin kofin duniya na shekara ta 2022 da za a yi a qatar lallai kam in ji shi ina farin ciki da fariya dangane da nasara na wannan tawaga kuma sun bari baki ɗayan ƙasar ghana ta yi alfahari da su haka kuma shugaban ƙasar ya yi magana da otu ado cikin raha akan waya yana mai faɗa masa cewar zai yi garkuwa da shi ya hana masa komawa dortmund domin ya samu mai da hankali sosai akan ghana a kamfen ɗinta na gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 thomas patini ya zama jarumin ghana a abuja inda black stars ta shaƙe nigeria sun kai ɗaya da ɗaya abinda ya bata daman samun gurbi a gasan cin kofin duniya na shekara ta 2022 ta wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin radwanan la muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana nan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNICEF ta ce kimanin yara miliyan biyu ne suka tsere daga yakin da ake yi a Ukraine bayan da wasu su miliyan biyu da rabi suka kauracewa gidajensu a cikin ƙasar. A wata sanarwa da aka fadda a yau Laraba, UNICEF tare da ofishin hukumar kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce ƙananan yara su ne rabin gaba ɗayan waɗanda suka yi gudun hijira sakamakon yaƙin Ukraine. A yau Laraba ne Amurka ta sanar da sanya takunkumi kan wani ɗan ƙasar Iran da wata ƙungiya da kuma wasu kamfanonin Iran ɗin da ta ce suna da hannu a shirin ƙasar na sarrafa makami mai linzami samfarin ballistic Takunkumin ya shafi musamman wata kungiya da ake kira IRGC RSSJO a takaice. wacce ke da alhakin gudanar da bincike da kuma kera makamai masu linzami samfarin ballistic a cewar wata sanarwar baitul malin amurka har ila yau takunkumin ya kuma auna masana'antun sarrafa sinadarai na parchin da ke iran 'Yan Najeriya da ke zama a jamhuriyar Nijar sun bayyana juyayi da bakin ciki akan harin da 'yan ta'adda suka kai akan wani jirgin ƙasa akan hanyar Abuja zuwa Kaduna a shekaran jiya Litinin. Har mutane da dama suka rasa rayukansu wasu kuma suka jakata A gefe guda kuma 'yan Najeriya da Nijar sun bayyana rashin jan daɗin su akan fidda Najeriya da Ghana ta yi daga zuwa gasar wasan kwallon cin kofin duniya da za a yi a Kata a shekarar nan ta 2022. ta masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu Patrick Deya ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu kwana lafiya. Bis salam.